da 28 ga watan fabrairu 2026 miladiya a darasin da ya gabata idan ba manta ba mun cike ƙarshen aya ta 27 cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran Allah ta'ala Laila, layla fil nahari wa tulidil nahara fil Lai; har zuwa ƙarshen aya muka ci akwai sauran ƙarin bayani da zamu dangane da ayar a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon aya ta 28 kafin haka akwai ta tabbul aka tuzo wani yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah wala Allah ya kara ilimi mai albarka ga naira biyar a sa a asusun hijaba ina so a sa ni a cikin addu'a Allah ya ƙara mun lafiya alluran da yake damuna a kuma sa na addu'a ko kuma iya harfin na ne amma da yana ya rubuta Allah ya ƙara musu buɗi zai ta tunanin ƙila yaya yake ne da mata ce ko yayan da take nufi ko Allah ya ƙara musu buɗi na alkhairi ya kuma musu albarka a sha ruwa lafiya to Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya sa a mijani Allah ya albarkaci ya yanki ya musu albarka ya kara musu dukiya cikin al'amuransu alhaji adamu mai kago ne naira dubu goma a cikin akawun ya ba Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya sa a mijani Allah ya albarkaci zuwa ya kara wa dukiya albarka ajiye malam ya karanta wannan aya kuma mun fassara ta a gurguje maimacin da ke kan da bai da yawa ubangiji ta ala ya ce shi ke shigar da dare cikin yini kuma ya shigar da yini cikin dare kullum minhuma منهما بما نقص من الآخر ya ce sai kowane ɗaya cikinsu ko daren ko ranar ya ƙaru da gwargwadon adadin abin da ɗan uwansa ya rabu da shi mun buga misali jiya da cewa lokacin da yini ya ƙare idan dare ya shigo da wuri to zai rinjayi sauran yinin da ya saura a cikin wannan yin sai daga duhun dare ya bayyana sosai bai da ma ga yini bai gama ƙarewa ba to wannan abin da ya taba na wani bangaren yini zai sa yini ya zama gajere saboda ya samu na kasu daga jikin wannan da haka shi ma lokacin da dare gari ya waye bai zama fita ba idan yini ya shigo da wuri zai ya fici wani abu a cikinsa sai ya kankanta wannan da to ubangiji ta'ala shi ne yake yin wannan Allah ya ce wa tukhrijul hanya min al-mayyit kuma Allah yana fitar da rayayye daga jikin madauci kamar dan adam da tsuntsaye da dukkan waɗansu halitta da ka iya zuwa a cikin tunanin dan adam wanda ake iya samun rai da mutuwa a jikinsa kamar yadda Allah ke fitar da kwai a jikin kaza ya fitar da kuma kazar a jikin kwa kaga wannan hayyu ne da manya wasu daga cikin malamai suka ce kamar kafiri ne da kuma musulmi shi musulmi rayayye ne da imaninsa haka shi ko kafiri matacce ne da kafircinsa a wa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nasi kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha rashin imanin nan ya mayar da shi matacce amma shi ko mumini ya zama taurayenye ne haka zalika ubangiji ta'ala zai iya fitar da wani musulmi mumini mai imani daga jikin kafin kamar yadda za a iya samun wato musulmi mai imani Allah ya kyauta kuma a samu wani daga jikinsa ya fito wanda yake shi kuma kafin duk zai iya faruwa ubangiji ta'ala shi ke yin wannan daga cikin ikonta ubangiji ya ce wa ta man ube zai hisab kuma kana azurta wanda ka so ba tare da hisabi ba mana ba tare da lissafi ba rizqan wasi'an arziki wanda yake mai yalwa wanda yake ga mai komai ubangiji ta'ala shi ke ba da wannan arzikin zuwa ga bayinsa waɗannan ayoyi suna nuna mana irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake ainihin wato yalwar falalarsa ga bayanta, kuma ya tabbatar da cewa shi mulki nasa ne shi ke bayar da shi ga wanda su shi yake zaba wayan mutum ko dabararsa ko ikonsa ko wani abin da yake jin yana takama da shi baya ba shi mulki sai in Allah ya ba shi shi yasa ya faɗa tun a farkon ayar cewa qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika alkhayr innaka ala kulli shay'in qadir ka kalle da kalmar yasha ya rika mai metuwa a cikin ayar. ka gane ba yin ka bane ba wayan ka bane ba dabarar ka bace kuma wannan aya tana daga cikin addu'o'i masu kyau wanda ubangiji ta'ala aka roƙe shi yana amsawa kamar yadda wani daga cikin magabata yake cewa ba ko magabata ba cikin malamanmu na zamani yake cewa wannan addu'ar duk lokacin da ya yi ta da wannan aya yana samun buɗe yana samun alkhairi daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala irin alkhairin da baka tsammani an gane ko daya daga cikin limaman masallacin harami na makka yake faɗin wannan da ce lokacin da zai yi addu'a ya yi wannan sai da Allah ya huda masa Allah kuma yakan yalwata masa wannan addu'ar ita ce zaka ce ne Allahumma ya malikal mulki tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika al-khayru innaka ala kulli shay'in qadir رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء irhamni rahmatan tubuni biha an rahmatu man siwak wannan addu'a ce mai karfi kwarai da gaske Allah madauki sarki ya samu sarrafa ka cikin alkhairi eh kar a je a wata addu'a mummuna ga wani dan Allah subhanahu wataala ya aka roke shi yana ji ita addu'a sababi ce kuma yakan faru addu'ar ko a cikin alkhairi ko a cikin sharri to shi yasa za ku ji malamai suna jin kunnen mu cewa duk lokacin da zamu roki Allah mu roki alkhairi Allah mulki sarki ya shirye da mu lokacin da aka saukar da waɗannan ayoyi malamai suna kawo wani hadisi wanda ke gaskiya hadisin yana da rauni kuma shi malam ya kawo hadisin muna fata Allah ya gafarta masa Allah kuma ya ji kansa ya yafe masa kurakuransa Imam al-Qurtubi ya kawo hadisin wanda ya zo cikin tafsirin nasa ya kafa hujja da shi hadisin na Ali ibn Abi Talib ne Allah ya kara masa yadda yace lokacin da Allah mulkin sarki ya saukar da waɗannan ayoyi wato suratul fatiha da ayatul kursiyu da shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist da kuma faɗin Allah ta'ala qul illahumma malikal mulki wannan aya take gaban mu har zuwa faɗin Allah ta'ala wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisabi ma'ana tulijin da kiyam waɗannan ayoyi da aka saukar da su yace ta'allaqna bil arshi sai suka makalkale da al'arshin ubangiji waɗannan ayoyi da suka makalkale walaita baina hunna wa bainar Allah hijab kuma babu wani shamaki tsakaninsu da Allah kai tsaye suka makale wa qulna suka ce ya rabbi ya ubangiji ta habi bina fi zunubi? Za zaka saukar da mu a gidan zunubai wa ila man ya'sika ka saukar da mu zuwa ga waɗanda za su saba maka فقال تعالى في أبنجي تعالى شيء وعزتي وجلالي na rantse da buwaya ta da ɗaukaka na la ya ƙara'u kunna abdul aqiba kulla salatin maktuba babu wani bawa da zai karanta ku waɗannan ayoyi a karshen kowace sallah ta farilla illa askantuhu habiratul kursi ma kana minhu a ce wallahi sai na ajiye shi na saukar da shi a ainihin wato garka ko dandamali na ainihin wato arkaka a bisa gwargwadon duk abin da yake a kansa na sabo ko na dalili duk zaɓen ka Allah zai maka wannan inda ya karanta su bayan kowane sallah ya ce wa illa da zartu ilaihi bi ainihin maknuna ba ce kuma na kalli wannan bawan nawa da idanuna waɗanda suke arbe lafazin maknuna ka kalla lafazin abin da yake maknun shi ne abin da yake rindabe a cikin kwarso an kulle su idan ka ce idan Allah yana kulle a cikin hadisin kamar ka taɓa darajar Allah subhanahu wa ta'ala kamar da Allah ta'ala yake cewa fi kitabin maknunin ko la masu illa al-mutahharuna kafadun maknun Allah zai kalle su da idanunsa katangangen idanu ko shamakakke an fahimta ya Allah ya kalle su da wannan fi kulli yawmin 70 nazara a kullum sai Allah ya kalli wannan bayan so 70 waɗanda suke karanta wa'annan ayoyi sannan wa illa qadaytu lahu fi kulli yawmin 70 haja kuma kowace rana kullum sai na biya masa bukatu sau 70 bukatun ka na kullum. adinaha al-maghfira mafi kankansan bukatar da zan biya wa wanda ya liminci waɗannan ayoyin shi ne in gafarta masa wa illa a a'uistuhu kuma sannan sai na tsare shi min aduhi daga makiyinsa bi nusratihi ta hanyar in taimake shi wala yamna'uhu min dukhulil jannati illa an yamut kuma babu abin da zai hana shiga aljanna sai dai bai mutu ba wannan ne hadisin to gaskiya wannan hadisin kamar yadda na faɗa malamai suka ce haza hadisin mawdu'a me ma'anar mawdu'i ƙarya ce hadisi ne wanda bai inganta ba muna fata Allah mu dauki sarki ya fi mamalan da kuma waɗanda suka iya ganin hadisin wani lokaci wani lokacin akan yi shiru idan hadisi na da rauni ba sai an yi magana akan shi ba a wuce amma kuma a na munasabar da faɗin san yana da amfani don saboda a kiyaye don kar a je a faɗa cikin aiki da shi wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yulitin daga ulillahun wa malikal mulki malamai sai suka ce wannan alama ce ta albishir da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda iko da mulki duka a hannun ta yake lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a wani lokaci akwai romawa da farisawa da kasar yaman waɗanda suke da ƙarfi a duniya a wannan lokaci da mulki da ƙarfin soji sai ya zamanto cewa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo a matsayinsa wanda yake ba kowa ba talaka ma'ana shi ba mai ƙarfi ba mai mulki ba amma Allah ya turo shi a matsayin manzo to ubangiji ta'ala kuma sai ya bashi nasara da ɗaukaka da nasara a kansu ya gallabe su ya rinjaye su shine hadisin da yake cikin muslim hadisin sauban Allah ya kara masa yadda yace inna Allah zawaliyal arda ubangiji ta'ala in ji manzon Allah ya nuna mini kasa ya turo min hoton kasa gaba ɗaya ta mana kasa kasa ta duniya an yi zume ɗinta na ganta haka aka wa manzon Allah Ya ce fa aitu mashariqa hawa magariba ga gabashin duniya na ga kuma yammacin duniya har da kudanci da arewaci da yawa akan kawo kudanci abin akan kawo gabashi da yammaci ne saboda su sun haɗe sauran ba sai an ce kudu da arewa ba da an ce gabas da yamma to ya haɗe duka annabi ya ce duka na kalli masharika hawa magariba ya ce wa inna ummati mulku mulkuha ma zuwiya limin ha? kuma al'ummata wallahi mulkin al'ummata sai ya kai duk iya adadin fadin kasar duniya da aka nuna mini sai addinin musulunci a kai ina abin da annabi yake ne wa uqitul kanzul ahmar ce an ba ni jan taska wal da farin cakka an gane wannan ko malamai suka ce ja da fari ana nufin zinari da azurfa duka an mallaka masa wa inni sa'altu rabbi li ummati annabi ya ce na roki ubangiji na dangane ga al'ummata akan cewa Allah yuhliku hadi sanatin amma akan kada Allah ya halakar da al'ummata da fari wanda zai zamanto gamamme a fada cikin fari da bala'i da musibar da kowa zai ta halaka Allah ya roka mana a wurin Allah sannan ya roƙa mana wa Allah ya sallita alaihi ma'aduban min siwakum kada Allah ya ɗaura musu maƙiyi daga wani mutum wanda baya cikin su wani kafiri ya rika gana musu azaba yana azabtar da su yana kashe su kada Allah ta'ala ya ɗaura wannan maƙiyin dangane ga gare su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ya roki Allah waɗannan fa sayastabihu bayyatahu bayyatahum wanda zai zo ya azabtar da su ya ƙarar da yawan su wa inna rabbi qala to sai ubangiji na ya ce ya muhammad ya kai annabi muhammad inni idza qadaytu qada'an lallai ni idan na hukunta wani hukunci fa innahu la yuraddu wannan hukuncin babu komawa baya in Allah ya ce kaza to sai kaza nan ya faru wa inni u'ituka li ummatika na baka ga al'ummarka abinda ka roƙa Allah ka hum bi sanatin amma akan kar in halakar da su jafari da yunwa isa sai dai ka ji wani bangare kawai ana fama da babu wani bangaren kuma a cikin wadata ake wani bangaren can babu wani bangaren nan tana ciki amma gaba daya ce gafari al'ummar musulmi sun shiga halin kaka na kayi babu abinci babu ruwan sha ana fama da fatara da rimuwa ba za a taɓa samun wannan ba saboda Allah ya karɓi wannan addu'a da manza, Allah ya yi mana sannan ubangiji ta'ala yake cewa Allah usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim sannan ba zan ɗora musu maƙiyinsu ba daga wajensu wanda zai zo ya rika gana musu azaba ya tabiha bai zata ya karar da su walawi a alaihim min akfariha ko da ya tattaro ta ko'ina ya zagaye musulmin ya haɗo ƙarfi da ƙarfe na duniya a wannan lokacin don ya murkusa musulunci ba zai iya ba Allah ya tabbatar mana da wannan aw qala bayna aqfariha shakka ne na riwaya na na rawi yace hatta ya kula ba'dhum yuhliku ba'dan an gane ko wa yasba ko wa yasbi ba'dhum ba'dan halau suka ce hatta din nan sai suka ce hatta ce bi ma'ana illa sai fa inda sharadin idan sashe ya koma yana kashe sashi an fahimta sannan ana mai da sashe bursunoni to wallahi ana cikin hadari wannan abu kuma zai iya tabbatuwa yanzu za ka ga wanda suke kashe musulmai musulmai ne yan uwansu ake kama su ake mai da su bayi ake azabtar da su a kama mutum a cakwikwiye shi mara a gana maka nau'ukan azaba na laifin da shi bai matan ya aikata yi ba bai matan ya yi ba wannan fa'un ba ya yi kenan ko laifin da bai matan wani laifi ba haka kawai a azabtar da shi a rika kalla ana tuma a kan shi ana masa bulala a kama mace a mata bulala a zazzane ka a mata fyaɗe a kashe ta inda ciki a cikin ta a fito da ɗan ma a kashe ciki ma idan irin wannan yana faruwa to Allah zai iya ba abokin gaba dama wallahi ya ko kan ga lokacin da manja suka zo suna fada a tsakaninsu, to ƙanana suke shan wahala kamar yadda aka ce sai abin ya faɗo kaga yana faruwa yanzu wani bala'i da shi kuma yake so ya kunno kai yanzu tsakanin amerika da isra'ila da iran wannan bala'i ga shi nan iri iri a cikin duniya shi yasa duniya gaba ɗaya ba daɗi gare ta ba ta da daɗi da yadda kake jin daɗin da ka tuno da wani abu irin wannan sai ya kaddara maka jin daɗin sai ka ji gaba ɗaya kawai babu ina amfanin ka ji daɗi kuma ga wasu mutane can a gefe su kuma suna cikin damuwa suna cikin buɗe Allah kyauta da yawa masu albarka wannan hadisi ne ingantacce kamar yadda na faɗa kuma annabi ya faɗi wannan ne wani bangare na hadisi lokacin da aka yi ya wato gazo su kanna da annabi ake haɗa rami da shi da sahabbai wannan sanar ɗin da aka haɗa wani rami ne sanda mutanen makka shawa kafirai suka haɗa kai da wasu daga cikin munafukan yahudawa a madina akan a zo a burkushe addinin musulunci a masa kifa ɗaya kwala gaba ɗaya a gama shi labari ya so kunnan manzala sallama ga shi su annabi ya tara sarabbai aka yi mijin aka yi tunani da ya za a kankara waɗannan abokan dawa kowa ya kama dangano da yawa amma ƙarshe aka ɗauki shawarar salmanin faris ya ce mu a faris idan abokin gaba ya fi ƙarfin mu da muna fita waje ne can inda zai shigo sai mu haƙa rami babban mai jirgi ta yadda ba zai iya shigowa ba ba zai tsallako shi ba wanda kuma ya gigin ba ya zo da kodai ya faɗo ya mutu ko kuma ya zo mu ƙara fashi a ne da shawara ta aka yi aka fita aka je aka yi wannan kallon din saboda a wannan guri a majiya lokacin babu wata hanyar da za su yi biyo a kanan daga makaɗin su in ba kanan ba shi da aka wannan tana din to sahabbai sun yi kwanaki uku suna haɗa shi rami ne kuma mai faɗi sosai wanda ga yunwa ga ƙishin ruwa ga zafin rana na saharar madina amma haka aka zauna ana Su sahabbai ta kai saboda tsananin yunwa suna ɗaura dutse a cikinsu su matse shi don ya matse cikin kada yunwa ke tasiri haka sahabbai kike? don saboda danne yunwa to suna cikin haka wannan ramin sai suka ci karo da wani kudiya wani dutse ne wanda yake cikin ƙasa ba a kan da shi ba a daidai gurin an yi an yi a buga ya fashe don a samu abin ya tafi yadda ya kamata ya ki sai suka zo suka gaya wa maza Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ga abin da ke faruwa annabi ya zo gurin da dutsen yake ya karfi kaga fa ashe annabi da shi ake aiki ba zo ne ke ba ta sahabbai duk ana wannan aiki tare da shi ya karɓi wannan gida din ya daga yadda ki dutsen da bismillah sai wuta ta tashi dukan dutsen da yake wuta ta tarwa ya ce tarwa hada annabi ya kabbara ya ce an nuna mini makullan farisa wato addinin musulunci sai ya kai farisa zan ci da bayani dan za ma mulkin musulunci ya ƙara ɗagawa yadda shi dutsen na biyu wuta ta tarwa ya ce an nuna mini makullan ruwa ita ma sai an ci da yaƙi kuma sai an ci nasara sahabbai suke murna suke kabbara Shi ne Allah ya saukar da aya cewa alif lam mim ghulibatur rum fi adla al-ard wa hum min ba'd ghalabihim sayadribuna fi jiz'i sinin lillahi al-amru wa qabli qabl wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minuna bi nasrillah yansuru man yasha saboda ka wannan duka albishir din a wannan lokacin ya faru amma wannan da wato diga da annabi ya bar baya da kura menene abin da ya faru tunda jauto ne da kuma mayafi tufafinsu ba kaya mana irin namu lokacin da annabi sallama ya daga wannan jiganye haka hakan da zai yi sai ga nan ɗin ɓangaren cikinsa a buɗe a wannan lokacin sai jabir bin Abdullahi ya ƙallar ido ya hango cikin manzan Allah a ɗaure da duwatsu har guda biyu sahabbai na ɗaure dutse ɗaya, amma kuma shi ya ɗaure dutse guda biyu ce inna lillah ya ce yanzu yunwa ta kai annabi da wannan halin har duwatsu guda biyu a cikinsa kaga su annaba dama ninkin abubuwan biyu ake musu saboda irin wanda ba saboda na wanda ba annaba ba ya gane cewa lalle yunwa ta kai yunwa kuma kalli a haka suka yi dan wannan addinin a tsare shi dan ya zo maka yadda ya zo maka cikin kwanciyar hankali da nema sai kawai ka tashi ka ganka musulunci wane ne ya biya kuɗi nan ya shiga cikin addinin musulunci waye ya jarabawan shiga musulunci akwai ana yi akwai jarabawa shiga musulunci ana tafiya ne za a shiga musulunci su wani ne vigilantar sun wa yake sakin kwastar sun duka kowa sun da ya zo duniya cin daga lokacin da ka yi tsarta maniyyarsa a jikin mahaifar mahaifiyarka Allah ya sa yana addinin musulunci ka fito a musulunci. shi ne wannan fa'aba wa ya hauwi dani ya nasu rani ya hauwi ne? ko ba ka bane kuma fitarar da ake magana kenan ka gaba ko zifi abinda ba ya fanka ya kawai ya yanka maka rabon suna ya kuma sa maka suna ya siyo maka fanfa eh ko ya siyo maka tsumma ana dora maka nafke kafin fanfa sai ba ya nafke ake dawa ba haka mani zama kafin tsawon nafke din ma mai yake yi abin da ake aka ake wani da kawai da suke jiran kamfai in ka ba ta ma yake ka ta wanki ka gani addini ya zo mana cikin sauki ba wahala amma yau mun wayi gari ba ma san addini ba ma alfahari da shi ba za mu ɗaukaka kanmu da shi ba ku tuna jiya nake faɗa muku maganar umar yace inna allaha a'azzana bil islam wa ma hamarta ghayra al-izzati fi ghayrihi azallana allah ya kamata musulmi ya gode ma Allah ya fara da addininsa Allah ya zaba maka addini mafi tsada wanda yake zaɓaɓɓe a wurinsa wanda da kansa yace shi ne yarda addini a wurinsa addinin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sanya addu'a da roƙon allah kawon nan an mutum biyu su zama musulmai amma allah bai karɓa ba abu lahab abu tsari duka ma'amuninsa ba ne bai samu ba annabi nuhu aka yi so ɗansa ya zama musulmi da matarsa bai samu ba annabi ibrahim mahaifinsa ya zama musulmi bai samu ba amma sai ga shi kai allah ya ba baka musulunci kyauta abin da yake ta ka yi ka bi dokokinsa sau da kaba ka bauta wa Allah amma sai zaman to ya gaga Allah ta ala shi yadda mu to wannan abin ya faru kuma jabir har ya je gida ma ya roƙi annabi ya ba shi dama ya ji an go su sai a nan inda aka yi wannan tantancin ya gayyaci annabi da shi da sahabbai aka je gida aka ci abinci nan ma mu'jizan manzon Allah ta bayyana sallallahu alaihi wasallam so a takaice ba abin da ya faru a nan gurin muke so ba wannan hadisin da muka karanta ɗazu na cikin muslim wani bangaren ta a nan wurin ne annabi ya wannan albishin ba sannan wadancan addu'o'i shi kuma wasu bangaren hadisin su ne addu'o'in da annabi ya a masjidil ijaba a nan madina wani masallaci da ake ce masa masallacin ijaba wanda annabi ya addu'o'i guda uku Allah ya amsa biyu Allah bai amsa daya a ciki ba to sahabbu mutane alhazai suna da wani kudiri a zukatansu cewa duk wanda ya je masallacin ya addu'a Allah yana karɓan addu'arsa da kuma kan nuna musu ba haka bane idan annabi ma yayi ba an sadaka ba to kai ne za a saraka kai ne ka roki Allah ko ina ne in za ka je ka ga sirri ijaba ka je ka gani annabi yi sallah a wurin kawai ya kuma roki Allah dan tarihi ne ka cire fanta idanunka amma ba za ka zo da gocin addu'a ka ce dole Allah zai an maka a ya kai alhaji ya kai ne zuwa gora duk yadda kai dai ka je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 لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين نعم. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم إلا أن يرزقوا منهم تقاه نعم. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير نعم. قل إن تخفوا ما في سروركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ممني باسار أن كافري مسو ينسو مجبنتا الأمر رسو سنة أو نسو من دون الله كو من دون المؤمنين سابانا ممني ينقوص سنة ممني باسار ينحكا duk inda mumini yake to shi masoyinsa mumini dan uwansa ba kafiri ba an gane wannan ko ubangiji ta ala yake falaisa ko wa man alzalika duk wanda ya aikata haka ya so mu ya so kafiri ya kada mumini dan uwansa ya zama to kafiri shine masoyinsa shine mutuncin al'amarinsa to Allah tabaraka wa ta'ala yake falaisa minallahi fi shay baya wani abu shi wannan ba komai bane dangane da addinin Allah kaga magana ce mai hadarin gaske ma'ana ya fita daga cikin addina addinin Allah ibn jarir al-tawri yake cewa ai annahu kharaja min al-islam ya fita a cikin addinin musulunci duk wanda ya so kafiri duk wanda ya kawarci kafiri duk wanda ya fifita kafiri akan musulmi duk wanda ya zama to kafiri shine majibincin al'amarin da yana kaunarsa yana ganin darajarsa da kimarsa saboda ta musulmi da mu'mini na uwansa to ya fita a cikin addinin musulunci Allah ne ke falaita min lafazin falaita ma'ana min dinin lafi shi ba komai bane a cikin addinin Allah dole aka ce ba komai bane a cikin addinin Allah ne ne addinin Allah musulunci sauraka tunda ba komai bane shi kenan ya kafurta ubangiji ya ce illa an tattaqu minhum tuqa sai fa in dai mu'amalar da kake musu wato zuwa gurin su ko kaurar da kake yi kana yi ne min babin mujamala dan ka tsare kanka daga cutar wasu kar halaka ka kasi maka mugunta to idan kai wannan ba laifi ba bane amma zuciyarka na cike da imani da kyamar su amma a zahiri ka rinda nuna musu cewa kai rinka a tare da shi. amma mutum ya zo ya ce maka ai ina son wani saboda abokina ne ko saboda shi kwalifina ne yana zuwa taya mu murna idan abin farin ciki ya same mu yana zuwa ya taya mu jaje idan abin farin ciki ya dame mu mu ma muna taya ta, shi yasa yanzu da zai yi aure ko zai aure da yasa za mu je coci ko ba ka bane a ji a ɗan yi haleluya a nuna masa muwa muna tare kaza kaza da sauran irin ina abubuwa wannan ba daidai ba ne idan shi yana maka wannan a matsayinsa na wanda yake kirista kila ko addininsa ne ya ba shi dama kai addinin ka ya baka dama kai tambayar da ya kamata kai ke wutar ka kenan kuma wannan shine abin da yawa daga cikin musulmai ba ma fahimta idan san da aka zo matsala irin wannan ta mu'amala da jikuntan kafiri an fahimta da kuma abin da ya shafi cin abincinsu na yau da kullum da kuma abinci na ainihin wato bikin kirsimeti kai wannan matsalolin da yawa sai ka ga wasu ba su da fahimta kai wa kanka tambaya shin kai ubangijin ka addinin da kake ma Allah bauta da shi ya ba ka umarni kai wannan ba a yin addini da molanka to yanzu tunda abokinka ne kuna harkoki tare yana zuwa sai aka murna kai ma ya kamata ka tashi murna to idan aka je lafiya za ka yi dan Allah zai sa shi a wuce ka ce Allah bari raka shi ya gogi na ne ya wani dan dauke mai wani bangaren azaba wace da wannan ko kuma ka ce bari ka je tunda ya mutu a kafurci za a bunne shi a dan saka ku tare a gokin ka ne ba halin addini da ka shi musulmi ko zai yi sai ya samu hujja da dalili a cikin addininsa na ba ku labarin wani bai hude da yake cewa umar ɗan kaɗa aya ta sauka a cikin addinin ku da mu ta sauka da mun yi biki fadar Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. umar yace wannan 'ayan na san sanda ta sauka da lokacin da ta sauka da inda ma ta sauka nan mu idi ne akan iji, domin ranar juma'a ne da yamma bayan la'asar kuma a filin arfa annabi na kan jagowarsa bayan sallar la'asar to wani lokaci ne mara tsada a cikin wannan dukkan su da yin nan da lokutan duka masu tsada amma ba za mu yi wani abu da ka ba wanda addinin mu na musulunci bai ba mu dama ba dole sai muna da dalili ka kalla hadisin asma asma binti umay ko binti yazid ba asma binti umay ba tana mu bakar siddiq Allah ya kara maka yadda tana madina mahaifiyarta ta baro makka tana kafura ba musulma ba tafiya mai nisan da ke daga makka zuwa madina tafiya ce da raƙumi ko da abun hawa a wannan lokacin Allah kaɗai ta arzikin kilomita da suke sai da kwanaki a hanya na faɗa muku ko yanzu da ake cewa kilomita ɗari hudu da hamsin ko ran mai kama da haka akwai kwalta ne a titi kwalta don lo E eh, mota mai numfashi kuma tana tafiya za ku yi wannan kilomita to kai idan irin titi da mure ba musamman wannan hanyar ta gina jihar Niger eh ya kake gani da gaske ne ba kun hanyar ba yawa idan ka bar duk kwajabshan ka kama hanyar mina da ya hanyar take awa nau za a yi irin ta ce kilomita 450 din nan awa nau za ta koma ta gani misali muke baka to su a lokacin akwai tsauni akwai kaza matan nan haka ta kawo su wata zo madina amma ita ta ƙi karfanta saboda tana kafara ta ce ba za ta yi hulɗa da ita ba ba za ka ba ta ainihin wato shanta ba mana ba ka ba ta masauki ko wani abu kama da wannan ba har sai ta je ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da asma'u ta tashi da kanta ta zo ta samu annabi da sallama ta roƙe shi ko take tambayar ta fatawa ta ce ya rasulullah qadimat ummi mushrikatan mahaifiya ta ta zo tana mushrika ta zo daga makka ta kawo min ziyara a filu ha shi zan rike ta in sada zumuncin da ke tsakanina da ita zumuncin uwa da yarta amma akwai bambancin addini annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce siri ummaki sada zumuncin mahaifiyarki kaga ta an so waran da wurin annabi sallallahu alaihi sallama sannan ta yi to kai wane ne ya baka waran cewa ka je coci dan saboda abokin gari wa baka waran cewa ka je ainihin wato fatin ta ko bikin ta ko rabuwa da yake ko ka kaunace shi ya shi ma ya mata wasu lokutan ma idan ana rubuto tambaya za ka ga cewa hatta tambayoyin shi ne tambaya yana nuna maka kawai shi ga fatawar ya riga ya baka shi amsa alam aboki na ne muna son juna sosai fa yana mun alheri ni ma ina maka to kenan ya kamata ya ma maka to me yasa kake neman malami ya baka fatawa tunda ka san kuna da wannan zumunci tsakaninku? dole ne mu ga maka mu gaskiya to Allah ya ce illa an tattaqu min tuqa sai faɗi dai kawai za ka yi ne idan ka tsare kanka kada ya cutar da ku. za ku haɗu da su a ofis a ah, mashi Allah ya son dai a ɗan tafa kada yi burmushi an masa mutuwa ka ayya ka yi fa, ka yi fa. sannu sannu sannu sannu ka yi shi kenan a yi da jiraɗi za ka ce Allah ya ji shi ne mamacin nashi <laughs> ko ba ka ba ai ba za ka faɗi irin wannan ba kalmomi ne to za ka kaura ka ayya ka I'm sorry sorry ayya shi ne to ai karan nuna tausayi amma addinin ka bai ce kai masa addu'a tunda ka san ya mutu ba da imani ka gani amma ka zo ka ce kai ai kai menene menene da wata alaka tsakanin ku saboda haka kai ma za ka mai biki a malam kai a hankali kar ka bar addinin musulunci domin aya gashi nan da kansa Allah ya ce wa man yaf'al zalika laysa min Allah fi shay duk wanda yake kar mu zo mu yaudar kanmu Allah bai hana mu mu'amala da su kyakkyawa ba Allah bai hana mu zauna tare da su ba Allah bai hana su makwabce mu kuma makwabce su ba amma dai jibuntan al'amuransu a matsayin masoya mu fifita su saboda mummune ɗan uwanmu wannan kuma bai halarta ba a addinin dole ne mu kiyaye abu darda Allah ya ƙara masa yadda yake cewa inna la nakshu fi wujuhi qawli yace wa qulubuna tal'anu yace so da dama muna haduwa da wadansu mutane irin na wanda ba aƙidan mu ɗaya ko addinin ba ɗaya muna musu yaƙi haka amma san mu na tsire musu ai abu ne ka ɓoye ba fili za ka bayyana a kaɗan yi murmushi da nuna kana kan to irin wasu lokuta akan wannan abu misalin akwai ababe da za ka implementin ɗinsa a kai za ka kubuta da imanin kuma ka kalli amma rubun yasir takura masa aka yi zai hanyar hijirarsa an azantar da shi ya zaji manzan Allah amma ya zo madina ya ga Maza Allah ga halin da yake ciki Allah ya ce in ka tare ka gobba ka bada da akwai imani a zuciya da baki ne na ikra to ashe ka iya idan ka tsara kanka yi irin nuna kawai kamar kana tare da su amma dai ba tare da su ne ba zuciyarka kana kyamar abu ka gani haka ne ba ka yi muna kyamatar ashe an tafi hutu ranar lahadi a sabar ba aiki amma juma'a ce an je aiki amma ya muke haƙuri muke mu tafi amma ba ma san abin a zuciya tunda ba mutunci bane kawo amma da dole muka haƙura. ana zaune ne babin mujamala to mujamala ana iya yin sa kadan yi yaƙi haka kamar dai kana tare da mutum amma kuma a zuciyar ka ba ka tare da shi ka gani Allah mu da ke sarki ya shirya da Allah mu da ke sarki yake cewa to in dai da eh, ta minhum du'a ne ba matsala bane Ai ta kawo kuma kafata ku dan tsoro na idan kuka bayyana a adawa ku kuka nuna ba tare da su za ku yi cutar da ku to falakun muwalatihim za ku iya jikuntar al'amuran su ma'ana ku dan kaurace ta kadan a fili bil lisani da harshe dole kalbi amma ban da zuciya an gane wannan ko kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin wato sunan bayhaqi da imamu al-hakim hadisi abdullahi ibn abbas bilal abbas yake cewa illa an tattaku minhum tuqa ne ta takallamu bil lisan kadan fada da harshe in ka zo maganganun ka sarkar nuna kamar kana tare da su amma wal qalbu mutma'innun bil iman zuciyarka tana cike da imani eh da Allah da kare ta Allah baka yadda da abin da ake yi ba an fahimta shi ne abin da zaka nuna musu ubangiji ta ala ya ce wa yuhadirukum Allahu nasr Allah fa yana tsoratar da ku kansa yana da muku kunne akan da. sai an yadda ba alaikum akan kada fa Allah ya fushi da ku idan kuka aikata abin da ya hana ku in tawallaytumuhum matakar kun soyayya ga kafirai kun ci al'amuran su wala yaqbalu dua du'aakum idan kun yi addu'a Allah ba zai karɓi addu'a ku ba wa yu'aqibukum bidhulli fid duniya? Allah ya muku ba ta hanyar karkantar da ku a nan duniya wal azabi bin nar fil akhirah ya kuma yi muku azaba a lahira idan an je gobe kiyama wa ila Allah masir kuma lalle makoma na ga Allah subhanahu wa ta'ala al marji fa yujahikum fi Allah ya saka muku abin da ya aikata kul in tukhu ma fi sudurikum ka gaya musu matukar kun koyi abin da ke cikin zukatanku na ainihin wato muwalatin da kuka yi a zahiri na waɗannan kafirai amma a zuciyarku ba kwa san su ko ko kuna nuna cewa haka san haka ba kwa san su a zahiri amma kuma kuna ƙaunar su a cikin zuciya ai kun koyi a cikin zukatanku min muwalatin aw tubuduhu ko kun yi shi ma a bayyana ne tun su ruhu ku yi shi a fili to ya alamu Allah Allah ya sani kun kun koyi kun kun bayyana duka ubangiji ta ala ya sani wa huwa ya alamu ma fi samawati ma fil shi Allah dan subhanahu wa ta'ala ya san abin da ke cikin sammai kamar yadda ya san abin da ke cikin kasai wallahu ala kulli shay'in qadir ubangiji ta'ala qadirun ne mai iko ne ala kulli shay akan komai babu abin da yake gagarar Allah duk abin da kaga kai Allah ya sani duk abin da kai a fili yana sanar balle wanda kai a goyen baya sani kuma zai saka maka gwargwaron abin da ka aikata sai Allah ya ce يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا نعم. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أملا بعيدا نعم. ويحذر يغفركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد لا رد ألا ذي ساكا مسجدتي يوم تجد كل نفس ما عملت من خير رانت قوة شري ذاك كأبنت شريك شانا الخير أذا أدقلت أحد الشعن كوشي وما عملت من سوء حتى لم ذاك كأبنت شريك شانا سوء معنا تجد أطف هنا كما زورك تجده kamar yadda tajidu ma amilat min khairin haka nan tajidu ma amilat min su'in duk abin da ta aikata na mummuna za ta gashi shi ma wanda a wannan lokacin aikin nata sana sabo da waddu law baina hawa wa bainahu abadan barida za ta yi gori za ta so ita wannan zan a ce tsakaninta da wannan mummunan aikin da ta aikata akwai tafiya mai likan gaske abar shi ne lokaci mai nisa a ce ba kusa miki da wannan aikin ba ma ba aikata shi haka kowace rai za ta yi gori an gane ku wato akan ce amal wato gaya ta gaya wajen nisan abu irin eh, ba za ka ce irin nisan gaske to in za ka fassara ko ka siffanta irin tsaron nisan a larabci a amfani da kalmar amal amalan ba'ida tsakanin da wannan aikin da ta aikata mummuna nan ma Allah ya ce wa yuhaddirukum Allahu rasul Allah yana ƙara furtar da ku kasa ku ji tsoron sa ku kiyaye shi wallahu rahimun bil ibad lalle ubangiji ta ala mai tausayi ne da bayan ta yadda yake faɗa musu ababen da za su kiyaye dan kare kama su musu azaba ku kiyaye kaza fa ku kiyaye kaza dan azaba ta mai tsanani wanda ta kuka mutu na kama ku da wannan azaba wallahi ba za ku ji da dadi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya maimaita wannan ne dan tabbatarwa kaga da zuwa cikin cewa yuhaddirukum Allahu nafsuhu anan ma ya tace cewa wa yuhaddirukum Allahu nafsuhu dan tabbatarwa ya kuma ƙara shiga ainihin cikin zukatan waɗanda ake tsoratarwa din sannan a lokaci guda ya nuna mana irin tausayi na Allah subhanahu wa ta'ala ga bayinsa dan mun idan Allah zai da tausayi ce, ya mu da laifin kuma ya zo ya kama mu amma sai Allah ya faɗa mana ya ce ku kiyaye kaza ku kiyaye kaza wuri kaza akwai illa kaza don ku samu tsira ba tare da na kama ku ba kuma ra'amar Allah da tausayinsa ba ta ƙin tabbatuwa ga duk wanda ya kiyaye dokokinsa sai Allah ce قل إن كنتم فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم نعم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب ubangiji ta ala ce qul kuntum ka gaya musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam waɗanda waɗannan kafirai wasu malamai suna cewa lokacin da suke cewa mu ba bautar ka muke yi ba kawai muna son su ne ba wai su ne abin bautar mu ba wasu dane ne tsakanin da allolin ko tsakaninsu da Allah da muke bauta mawa wai so suke su kusantar da su zuwa ga ainihin wato Allah ma na abu da illa da yuqarribuna ila Allah zulfa amma mu ai masoya Allah ne to idan ko masoya Allah ne ya kamata a ce kun so annabin da Allah ya aiko shine Allah ya ce musu kun ka gaya musu in kuntum tuhibbuna Allah matakar da gaske ku Allah kuke so fattabi'uni ku bi ni annabi da Allah ya aiko in dai soyayya ta gaskiya ce duk wani masoyin Allah dole ne ya so annabi sallallahu alaihi wasallam duk masoyin annabi kuma dole ne ya zama to ya bi dokokin Allah sau da kafa ku bi ni man idan kuka bi ni yuhibbukum Allah kuma Allah zai so ku a sakamakon soyayya da kuka yi mini bana sharadin soyayyar Allah a gare ku shine ku so ni da ya aiko kuma ya saka muku da sakamakon soyayya ku ga annabi amma soyayyar annabi ba soyayya ce ta baki ba soyayya ta manzon Allah tana tabbatuwa ne ta hanyar kaunarsa da bin sunnoninsa da aiki da sunnoninsa da nisantar duk abin da annabin ya hana da duk wata bid'a da annabi ya haramta ko ya ja a kai ka nisanci abu amma ba za ka zo ka fake da san annabi ba kana ainihin wato da bid'a yadda kake so wannan ba soyayya annabi ba ce annabi ya yi gabas sai kuma ka yi yamma kuma wa bai da kuma amalan bahina ƙwarai da gaske tsakaninka da annabi akwai amalan bahina ka gani sura ka san manzon Allah aiki da sunnarsa da karantarwarsa da shari'ar da ya taho da ita sannan kuma sai ka samu soyayyar Allah ubangiji ta ala ya ce wa yaghfir lakum Allah sai ya gafarta muku zunubakum zunuban da kuka aikata kurakuran ku ba tuban ku wallahu ghafurun ubangiji ta ala bai gafara ne mai mutum ta ba'ali ga duk wanda ya bi kuskuren da kuka aikata a baya Allah zai yabe kuma talaba ne cikin abin da ya shuɗe rahimun bihi shi Allah mai tausayi ne da nashi bayan ubangiji ta ala ce kul ka sake gaya musu ati'u Allah war rasul ku yi da'a ga Allah kuma kuyi ɗa'a ga manzon Allah shi ma ya amurku bihi min at-tauhid cikin duk abinda da Annabi sallallahu alaihi wasallama ke murta ku da shi na tauhidi in tawallau idan kuka juya baya a'rabu an ta'a kuka kauda kai kuka kuka bar ɗa'a ga manzan Allah to fa inna Allah la kafirin ku sani lalle Allah madaukakin sarki baya san mutane kafirai waɗanda suke saba masa akan umarni ko hani Allah baya kaunarsu kenan duk wanda ya zama ya siffantu da biyayya ga Allah da manzansa shine masoyin Allah kuma shi ma Allah na san shi wanda kuma ya siffantu da aka san haka biyayyar Allah da biyayyar manzan Allah to wallahi wannan ba masoyin Allah bane ko ba masoyin manzan Allah bane su ma ba sa san shi sun barrata daga gare shi amma wancan hadisin da yake cewa man ahabba Allah man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu wanda yake son haduwa da Allah shi ma Allah yana nufin din sa yana son haduwa da shi wanda ko yake kyamar haduwa da Allah shi ma Allah zai sanya hada Allah ya tsare sai Allah ya ce inna Allah safa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin ذرية ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إن الله اصطفى آدم للي أبيه تعالى اصطفى معنى اختار ألا يا ذاتي آدم يا ذاتي النبي النبي آدم ونوحا ألا يا ذاتي النبي وآل إبراهيم Allah ya zafi a iyalan annabi Ibrahim su ma suka da annabta wa ala imana da iyalan gidan Imana, ma'ana Allah ya zafi su akan kansu alal alamina akan mutanen duniya na wannan lokaci gaba daya istijabat aliyyi ta hanyar amsa addu'o'in su wa ja'ala al-anbiya min nasalihim Allah kuma ya sanya annabawa da su. ubangiji ta'ala ya zaɓi waɗannan fadi na waɗannan bayan Allah annabi Adam alaihi salam a matsayinsa na zaɓaɓɓen halitta da Allah ya yi da hannunsa kamar yadda ya ce wa iblis ma laka Allah tasjuda lima khalaqtu bi khalaqtu bi da ko haka ne mai sa ba kai jira ga abin da na halitta da hannayena ba daraja da mankabar annabi Adam Allah ne ya halicce shi da hannayensa dalilin kai Allah ne ya halicce mu amma ba da hannunsa ta hanyar haihuwar mu haka ne sama annabi Adam hannayen Allah shi ya halicce shi kaga daraja ce ta annabi adam kuma annabi adam Allah ya sanya shi shine shugaban dukkan wani dan adam shine uba shine uba duk wani tsaro ya taho ta jikin sa ko ba ka bane ya ayyuha an-nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ran annabi adam wa khalaqa minha ikran zawjaha wa batta minhuma subiyan matar da mijin rijalan wa nisaa maza da mata mu ke na faga mana duka Allah ya gamu duka daga jikinsa kuma Allah ya shigar da shi aljanna kuma Allah ya fito da shi daga aljannan dan ya jaraba mu yawa dan ai jarabawa wanda ya ci jarabawa ya koma gidan gaskiya na aljanna wanda ko bai ci ba shikenan ya can Allah ya tsare mu da wuta wannan daraja ce ta annabi Adam alaihi salatu wassalam ubangiji ta ala ya musu wannan zabi hadisi ya tabbata cikin bukhari hadisin ko da wato magana da Abdullahi ibn Abbas yake cewa da ala imran ya ce al da min ali ibrahim su ala imran su ne mummunai da aka samu daga cikin iyalin gidan annabi ibrahim wa ali imran da ali yasin da ali muhammad dukkanin su tsaro ne na annabi ibrahim alaihi salatu wassalam an gane ko kamar yadda Allah ya ce inna awla an-nasi bi ibrahim alladhina tabaquhu waɗanda suka fi cancanta suka fi dacewa da danganta su ga annabi ibrahim su ne waɗanda suka bi shi a cikin family an gane wannan ko waɗanda suka fi shi shi yasa Allah sarki yake nuna cewa azuri'ar ma sai wanda ya bi wanda Allah fi zurriyatihin nubuwata wal kitab wa atainahu ajiyar mafi duniya. Ita Allah ya musu irin wannan wannan falala da daraja wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su daga cikin zuri'ar ta wanda suka bi shi su ne mummunai da kuma iyalan annabi yaqub alaihi salatu wassalam su annabi yusuf da sauran yan uwansa duka sun fi annabin allah annabi ibrahim suna cikin ainihin wato zaɓaɓɓunsa shi ko annabi nuhu alaihi salam ubangiji ta'ala ya fifita shi da wata man kaba ta kasantuwarsa shine farkon manzanni da ubangiji ta'ala ya haifo. bayan an samu matsala a duniya ta hanyar yin shirka da Allah shine annabin da Allah ya fara tasowa daga cikin tsaka annabi Adam tsakanin annabi adam da annabi nuhu alaihi salam shekara dubu aka an gane ko sai da aka samu karni goma shekara dubu ɗaya gaba ɗaya kowa akan tauhidi yake da kaɗai ta Allah ba tare da hada shi da kowa ba sai da aka samu shirka sai aka ɗauko annabi nuhu a matsayin farkon manzanni dan ya ja hankalin mutane ya musu wa'azi ya ja su zuwa ga gaskiya su bauta wa Allah shi kadai irin yadda asalin iyaye da kakanni suke a kan tsawon shekaru duban nan da suka shuɗe shekarun da awa kawai sai dai shekara dubu yana wa'azi ba su imani ba kamar yadda Allah ya ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama yana tawazi ba su imani ba haka zalika Allah ya zabi iyalan gidan annabi Ibrahim wanda annabi Ibrahim mun sani shine baban annabawa shine mahaifin annabi Isma'il wanda annabi Isma'il shine mahaifi ko kaka da tsafansa aka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan shine mahaifin annabi Ishaq wanda ya haifi annabi yaqub wanda annabi yaqub ya haifi sauran annabawa ta annabi su da ya uwansa har zuwa annabawan da aka zo haka annabi Isa duk wannan tsatsa ne kaga lalle ashe wannan tsatso ne mai albarka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya masa albarka ko a cikin albarka suke Ya ce wa Allah fi durriyatihim nubuwata wal kitaba mun sanya a cikin zuri'arsa annabta muka ba su littafi wa atayna hu ajrahu fi dunya kuma muka ba su sakamako tun a nan duniya wanda kuma mafi yawa sai an je lahira Allah ubangiji subhanahu wataala zai saka masa sannan kuma da ala imran ala imran gashi an samu na maryam na na maryam din nan ita ce mahaifiyar annabi isa alaihi salatu wassalam wanda annabi isa shi da annabi nuhu da shi da kuma annabi ibrahim duk suna cikin ulul azmi min ar-rusul haka shi kansa annabi musa yana ciki duk da ba a bace shi a nan ba tukunna so daga cikin gabansa annabi haruna kare aka samu amma wannan gidaje da aka ambata gaba ɗayansu akwai albarka a cikinsu wanda Allah ya zaɓo su a cikin zaɓi ya sa su ne zaɓaɓɓu ubangiji ta'ala ya yi musu wannan ni'ima ta hanyar ko addu'a suka yi Allah yana amsa kamar yadda Allah ya ce wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun hadisi ya tabbata cikin sahih muslim hadisin abi hurairah Allah ya tara masa yadda wanda annabi tana alaihi wasallam yake cewa idan aqraba ko inna aqraba ma yaqulu al-abdu min Allah ta'ala sajidan wato lokacin da bawa ya fi kusanci da Allah shine lokacin da yake cikin sujjada sai da yake fa aqbiru du'a ku yawaita yin addu'a a lokacin da kuke sujjada da Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ta'ala yace to ya fita su akan mutanen duniya na wannan lokaci sai Allah ya ce zurriyatan ba'dha min ba'd wato su zuri'a ne sashi daga sashi ne wannan annabi ne babansa annabi ne sashen sama annabi ne wallahu sami'un lalle Allah subhanahu wa ta'ala ne ji ne li du'a'i man da'ahu ga addu'ar duk wanda ya roƙe shi alimun bihi masani ne da dukkan wannan addu'a hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah astafa kinana min walad isma'il lalle Allah ya zaɓi kinana ma'ana banu kinana daga cikin ƴaƴan annabi isma'il wasafa banu hashim min kinana Allah ya zaɓi banu hashim daga cikin kirana wasfafa quraishan min hashim ya kuma zaɓi quraisha daga cikin banu hashim wasfafani min quraish ya zaɓe ni ni kuma a cikin quraishawa saboda ka annabin Allah zaɓaɓɓe ne daga cikin zaɓaɓɓu daga cikin zaɓaɓɓu daga cikin zaɓaɓɓu Allah ya zaɓe shi Aliyu na yana cewa waye yi ka waye yi kamar ka waye yau asali ya naka tun da Allah ya yabe ka duk wanda ya yi kama inda ba abinda muka faɗa daidai ubangiji ta Allah ya ba mu wanda muka yi kuskure ubangiji da Allah ya sai mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah